Bismillahir Rahmanir Rahim. Ku danna subscribe tare da alamar ƙararrawa. Kaddara ce kashi na goma. Su Musulun ganin har washe gari Safina bata dawo ba. Hankalinsu ya ƙara tashi haka suka tafi gidan kawunsu. Sun yi sa'ar samun su a gida, nan suka labarta masa abin da ke faruwa. Sosai lamarin ya taɓa baffa, inna lillahi, kawai yake faɗa. Daga bisani ya ce su tashi su je su bincika asibitoci mafi kusa, ko can suka kai ta. Haka suka shiga za ta zaga duk wani asibitin da ke cikin badarawa na gwamnati da na private sai dai duk inda suka je babu labarin safina har zuwa yamma lis babu nasara haka suka koma gidan baffa a nan suka ci abinci dare shi ma sai da baffan ya matsa masu. kuma suka kwana a nan saboda dare yayi safina ta kuma ta kuma kwana a gidan bata ci komai ba sai ruwa take sha ko sun kawo mata ma abinci ba ta ci gani take yi kamar sun sanya wani abu a ciki ganin babu sarki sai Allah ya sa ta dole ta dukufa da addu'a da yake ɗakin akwai bayi sannan akwai dadduma da hijab da suka kawo mata sai ta shiga ta ɗauro alwala ta zo ta yi sallolinta kana ta zauna tana faɗa wa Allah haka ta kwana a zaune sai barci ɓarawo ne ya sace ta washe gari Tun misalin karfe shida na safe tun gari bai gama haske ba, Safina ta gama haɗa filan ɗin guduwa. Dole ta shiga ta duba windo ba ta san lokacin da murmushin nasara ya kubuce mata ba. Windon bayan gilas ne da aka jera shi, sai net ne da aka manna ta baya. Tun tsakiyar daren jiya, Safina ta gama cire gilas ɗin ta yage net ɗin. Safina ta rintse ido ta karanto addu'ar samun nasara kana ta bismillah ta buɗe abin tuntun gashi. Tuntun kashi ta ɗare samanta ta taka tuntun da ruwa ke taruwa da ake flushin sai ta kama karfan da ke rike rike glass ɗin window ɗin ta zira kafarta na dama shi ma na hagun ta zira shi sai ta rika jan jikinta har Allah ya bata damar direwa ta waiga tana kallon sukokin tsukakken windon da Allah ya bata sa'ar fita sai ta saki murmushi ta gyara mazaunin dan kwalanta dan ta daukar musu hijab da hijab ba daga ita sai kayan jikinta ta da fikir cike da zulumi ta samu mai gadi zaune yana sauraron labaran bbc na karfe shida a rediyo cikin dakiya da karanto a da aranta ta tankare shi gatman din ya mamakin ganinta don bai san da ita a gidan ba ta ce baba anta ta aike ni na siyo mata bread Oke ya ce bai masa mata ba, ganin yanayinta ta yi kama da 'yar aiki. Amma ya yi mamakin siyan fura din domin ya san Hajiya na jiwa kuma tana oda ne a kawo mata har gida. Ya bude mata gyar ta fita ya maida ya rufe tana jin ya rufe ta ruga a guje tana wage-wage. Sai da ta shanye layin kana ta kutsa kai wani layi sai ta sassauta gudanta tana haki. Hawaye ne ya so kwaranya a ta tana wage-wage. Ga unguwar ba kowa ihun ka banza barin ka wofi. Bata san ko ina take ba Dan ba sanin manyan unguwanni ta ba. Haka ta tafiya kafa babu takalmi. Ta yi mamaki mamaki ma da mai gadin mai bai gane ba ko da yake ma rigar jikinta ma doguwa ce kuma ta sauka har ƙasa ta rufe mata kafa sosai take tafiya tana shiga layi kaga unguwannin duk titi ne tsoronta kar ta kara mai da kanta layin da ta fito sosai take kuka tare da addu'ar Allah ya kawo mata mai taimakonta a wannan lokacin Hajiya Hauwa sai yau ne ta shirya komawa Abuja. Kwana biyu da suka wuce tana ta zariya akan ko za ta samu nasarar ɗauka ɗaukaka a kan batun sima amma abin ya ci tara ƙarshe haka ta haƙura ta yanke shawarar koma abuja nan ci gaba da harkokinta amma fa akaram yana ƙahon zuciyarta ta kuma tanadar masa irin mugun hukuncin da za ta yi masa sanya take da doguwar riga na atamfa sai ta yi ɗauri da ɗan ta sanya gyale babba ta yafa a kai sai farin gilashi siriri da ta sanya da kaganta kasar ruwa ya bugi ɗan zakara har wata 'yar nutsuwa ta yi ta yi ramar fargaba sai ta kara haske sun fita daga hotel ɗin da ta sauka wanda yake a nan malala misali tana zaune a baya direba yana yana janta so take su isa Abuja akan lokaci shi yasa suka yi fitar sassafe motar ce ta zo ta wuce Safna da gudu ta matsa gefe da sauri don ta tsorata kuka sosai take yi domin ta so musarewa da dogon tafiyar da ta yi sai a lokacin ma yunwa ya taso mata gadan gadan jikinta ya zama babu karfi sai dai sauri da take yi don ta samu da shiga cikin mutane hajiya Hauwa ta hango safuna ta madubi bayan sun gota ta tana ta duk da bata ga fuskar ta ba har sun yi nisa sai ta yi saurin cewa direba ka yi ribas mu koma gurin waccan yarinyar to ya ce ya soma yin ribas har suka cin mata safuna tana ganin haka ta tsandara ihu tana neman fashewa a guje a tunaninta ko su na ne suka zo za su sake ɗauke ta nana an ke gilas ɗin baya ta ga wata mata ta sayo kai waje yasa ta tsaya tana kuka sosai ke me yasa miki ke kuka kuma daga ina kike da sassafen nan sace ni wasu 'yan mata suka yi suka kawo ni na unguwar kwana na biyu a gwansu shine Allah ya bani sa'a na samu na gudu to ban san ko ina nake ba tun da nake tafiya kuma na gaji sannan ina jin yunwa ayya sannu ko Allah ya kyauta gaba ina ne unguwar ku? badarawa nake oke ai ba nisa sosai tun nan malala ne duk da muna sauri amma shigo mu rage miki hanya sai mu kai ki gida ko jikin safina yana rawa ta amsa da to direba ya buɗe mata gefenta ta shiga ta zauna tare da rufe kofar ta sauke ajiyar zuciya mai nauyi Na gode Hajiya, Allah ya saka da alkhairi. Kar ki damu, sai ki rika yi wa direba kwatance ko har mu isa gidan naku. Cewar Hajiya Hauwa tana gyara zamanta tare da ɗaukar wayarta ta shiga danne-danne. Tana wasu nazari a zuciyar domin ba haka kawai ta taimaki Safina ba, sai dan wasu tunani da ta yi a kanta na cikar wani burinta. Safina ta shiga yi masa kwatancen gidan gidan su domin tana tsoron ta je gida su na jiwa su je can su cin mata. ta san kuma zuwa yanzu baffa ya ji komai sannan ta san su nira ma suna can gidansa nan ba zai yarda su zauna su kaɗai ba suna isa suka yi fakin a kofar gidan baffa safina ta fito Hajji hawa ma haka suka shiga gidan gidan tare safina tana sallama matar baffa ta amsa tare da kwalawa malam kira malam malam ka zo ga safina ta dawo da gwada su musulum suka fito daga ɗaki baffa yana biye da su a baya munira ta rungume safina tana matsanancin kuka musulum ma kukan take yake sosai Anti, mun tsorata sosai, gani nake kamar sun sace ki ne, sun kai ki gidan yankan kai. Marmashin karfin hali safina ce, ta shafa kansa ba tare da ta ce komai ba. Matar babba ta ɗauko wa hajiya tabarma ta shimfiɗa mata ta zauna. Sai dai suka samu wuri suka zauna suka gaisa gaba ɗaya. Kana safina ta gabatar da hajiya tare da bayanan su ne suka taimake ta. Nan ta ba shi labarin duk abin da ya faru, har da yadda ma ta samu ta gudu. Sosai suka jinjina lamarin hatta matar babba ma wannan karam ta ji tausayinta. Babba suka yi wa Hajiya godiya ta amsa fuska sake tare da nuna masu ai ɗa na kowa ne ta ce. Ni yana tafai a kan hanya ne zan wuce can gidana da ke Abuja. In babu damuwa me zai hana ku bani safina ta yi min aiki a can insha Allahu. Zan inganta rayuwarta zan sa ta a makaranta domin ta samu ilimin zamani wanda za ta taimaki kanta da ku duka. Insha Allahu za ku same ni da rikon amana. Zan siya mata waya kuna gaisawa da ita kuma duk ƙarshen wata zan riƙa kawo ta don nema don nema 'yarta don nima ita tana karatu a garin nan sannan akwai danki a nan a gani na dole ne safna ta bar garin nan in ba haka ba wanda suka sace da za su ci gaba da farautar ta baffa suka yi shiru suna tunani safna ta ta nisa ta ce cikin zakuwa baffa wannan shine hanya mafi sauki da zan kubuta daga sharin na juwa don allah ka amince na bita ko da nan da wata biyu ne sai na dawo daga kawo komai ya lafa a lokacin safna kuma rayu ne ba na son wani abu na samu rayuwarku wannan mata ba mu santa ba ta yaya zan ji karfin gwiwar ba ta ke ni da ina jin tsoro domin duniyar nan babu gaskiya gaskiya kan malam duniyar nan sai la haula cewar mata babba hajiya wata nisa ta ce kuna da gaskiya domin mutum abin tsoro ne ni suna hajiya huwa matar abba turaki ministan kuɗi da allah yi wa rasuwa shekarun baya kun ga babu yadda za a yi na cutar da ita tunda an an sanna sosai to alhamdulillah lamarin ya zo gidan sauki don na gane abba turaki domin abokin mai gidana ne da nake wa aiki ga safina nan ki tafi da ita ko mu ma hankalin mu zai kwanta Allah sa ki rike amana amin na gode sosai Allah sa ka da alkhairi insha Allah zan inganta rayuwarta sai kun yi alfahari da ita Allah ya baki iko cewar matar baffa da ta jima da ta ji dama a cikin 'ya'yanta ne dama a cikin 'ya'yanta ne suka samu wannan damar nan nan ta ji kishin hakan a zuciyarta Babba ya ce su je can gidan safina su kwaso kayanta kafin su wuce. Hajiya ta ce ba sai sun je ba, yanzu ka ƙara satan Abuja za ta siya mata sabbi saboda suna sauri. Haka fuskaran kayo waje gaba ɗaya Munira ta shiga rera kuka sosai. Musulun ma bai iya dauriya ba, kukan yake yi. saboda wannan shine karo na farko da za su rabu da 'yar uwarsu na tsawon lokaci. Babba ne ya shiga lallacin su safina ko da ke ta ta yi ba ta yi kuka ba domin ta karfafa wa kannanta gwiwa ne suna kallo suka shiga mota suka wuce sai a sannan ne ma safina ta soma kuka sosai tana jin tsantsarkewar kewar kannanta babu wanda ya ce mata ufam haka ta yi kukanta ta gaji don kada ta yi shiru hajiya wata sa direba ya tsaya ya shiga wani restoran ya siya wa safina abinci ya dawo ya bata ta soma ci suka ɗauki hanyar abuja bangaren su akram kuwa umma ta samu abba da zancen auren akram da abida kuma ya yi na'am da haka ya yi murna sosai haka ya kira ɗan uwansa babansa abida suka tattauna maganar daga nan baba ya ce ya bar wa abba komai a hannunsa ya yanke ranar biki kawai nan kaduna za su zo a yi shagalin bikin da su abba ya ji daɗin haka ya ce zai yi nazari nan da kwana biyu kafin ya ga abin da zai yanke yau umma kuma da kanta kira akram a waya ya zo ya same ta a ɗakinta ta yi masa bayanin komai cike da rashin jin daɗi ya ce amma umma na wani irin sauri ne haka 200 level take a matakin karatun sannan a Abuja take da an bari ma ta gama tukunna ni wallahi bana son auren nan a bar kawai duk lokacin da na yi niyya sai na yi lalle akaram ni kake faɗawa haka ashe ban isa da kai ba Abida ‘yar uwarka ce wannan abu na zumunci ne, in ka ce haka ya kake so mu kalli baban Abuja da ita kanta mahaifiyar Abida. Yarinyar nan tana son ka kuma ba ta da makusa, daidai gwargwado tana da kyau da tarbiyya. Dan Allah a karam ka bani kunya kai haƙuri. a ƙulla wannan abu, nan gaba da kanka ma za ka zo ka yi murna da kaka. batun karatunta sai a yi mata transfer ta dawo nan inda steamer suke kaya komai zai zo cikin sauƙi tunda mu ma muna da hanya kuma har da su ma humaira za a haɗa tunda abokinka awal ya nuna yana so ita ma tana so sannan mun yaba da hankalinsa shikenan ummuna Allah ya sa alkhairi bari na wuce gurin aiki sai na dawo amin Allah ya yi maka albarka ka kula da kanka banda zama da yunwa na san halinka murmushi kawai ya bai ce komai ba ya wuce zuciyarsa cike da damuwa har ya isa mota ya shiga direba ya ja shi escort suna biye da su a baya akram ya lula duniyar tunanin fuskarsa ta nuna damuwa sosai har wasu hawaye ne suke barazanar sauko masa shi ba auren ba ne bai so kawai yana ganin in har aka yi hakan kamar lokacin tonan asirinsa ne ya zo amma bai da yadda zai dole ya yi wa iyayensa biyayya tunda har ita abidan ma ta ji ta gani a yi auren sai ya ja guntun tsarki ya ɗauko wayarsa ya kira amir da ya fito su ɗauke shi su wuce gun aiki ba sai ya ɗauki motarsa ba bayan sai isa aka rame sanar masa da abin da ake ciki kan batun aurensu amir ya dariya har da tafi wallahi su umma sun yi min daidai gwada ka fara buɗe mana ƙofa shege awal wato dai da gaske yake zai ɗauke mana hume-hume hume-hume kai ma ni ma fa banda ina da wasu abubuwa a gabana da sai na kwanto kura kai ka sani yanzu mu aje wannan magana mu yi magana akan aikin da ke gabanmu na amiri aje su suka fara zanta kan harkokinsu abuja safina sun isa abuja lafiya suka isa gidan hajiya hawa direba ya fakin a harabar gidan suka fito gaba daya hajiya hawa ta yi gaba safina tana biye da ita a baya har suka shiga babban falo hajiya ta kai ta wani ɗaki mai ɗauke da gado miro da wardrobe komai tsaf sai ta kalli safina take ta kama jiki saboda ba bakonta ta ce mu shiga bayi na nuna miki yadda zaki amfani da shi sai ki wanka to ta ce ta bayan ta suka shiga Hajiya ta kwatanta mata yadda za ta haɗa ruwan wanka tana ta fito safuna ta shiga kallon kyawun toilet ɗin Hajiya ta haura sama ta shiga ɗakin Sima ta samo ma safuna wasu kayan riga da siket yan kanti ta sauko ta kai mata kayanta ta ajiye kan gado ta bude murya yadda safuna za ta je ta in kin fito ga kayan nan ki sanya ina zuwa sai ta fice ta nufi ɗakinta ita ma wankan ta cikin sauri ta fito ta sauya kaya zuwa dogon riga ashkalo sai ta yane kanta da gyalen rigar ba ta tsaya yin kwalliya ba turare kawai ta shafa saboda tana sauri ta zo ta samu safina ta shirya ita ma siket ɗin ya dame ta dan fensir ne kuma na roba ne ga shegen tsago har ƙauranta yana bitowa a ido kamar ba zai shige ta ba amma da yake na roba ne ya zauna daram a jikinta rigar kuma mai guntun hannu ne ta yi sa'ar bai kama ta sosai ba hajiya wata kare mata kallo ta saki marmashi domin ta yi mata kyau kayan kamar dan ita aka yi su don duk surar jikinta sun bayyana don ma babu wani kulawa sosai da ta samu ta san zuwa yanzu nan gaba kaɗan in ta wanke mata dattin talauci ta sha AC sosai komai nata zai dawo na ajebota. ta zo ta kama hannunta ta isa da ita jikin miro ta warware mata gashinta da yake tufke da ta dauki kum ta taje shi sosai ganin ma gashin tsabe yake ba datti sai ta daure mata shi da ribam ta kitse mata jelar gashin safina ta fito ras kamar wata yar tsana ya kika ganki kin yi kyau ko duk da baki make up ba murmushi kawai safina ta saki bata ce komai ba hajiyar ma bata bata kuma magana ba ta ja hannunta suka fice har zuwa jikin motar ta ta bude gefen direba ta sanya safina a cikin ita kuma ta zauna mazaunin direba ta saki safina ta kalli ta cike da mamakin ganin za ta fita da ita haka kai ba dan kwalin Mm, hajiya bari na ɗauko ɗan kwalina hajiyar ta rago ta kalli ta cike da kulawa haka za mu tafi tun da cikin mota muke sannan baki da wasu ɗan kwali ko hula da zaki yi zunta, don ba zaki sake sanya wancan kuɗaɗɗen kayan ba yanzu kasuwa za mu je zan siya miki kaya ba na son musu da gardama duk abin na ce shi zaki Safina ta gida mata kai alamar to sai ta kwantar da bayanta jikin sai tana nazarin irin sabon rayuwar ta tsinci kanta a ciki. A da tsari kawai take jerowa a cikin ranta har suka isa babban wani supermarket na boutique suka yi parking suka fito safuna sai kama jikin ke kamar tana jin sanyi gani take kamar ita kadai ake kallo hajiya da ta ga haka ma sai ta kama mata hannu suka shiga ciki hajiya ta shiga kwasar mata kayan english ways dogayen riguna da dimet gyale takalma kayan kwalliya turaruka ɗan kunnaye fashion da abin hannu ta sake kashe mata kuɗi kimanin dubu ɗari da hamsin safina tsoro ya gama cikata sai hakan ya tuna mata da hajiya uwale yadda ta dinga kashe mata kuɗi ashe da walakin gora a miya ta shiga tunanin kar da ita ma wannan hajiyar hanyar banza za ta ɗaura ta ita da ta zo aiki me yasa za ta siya mata kaya irin wannan haka suka dawo gida da kaya niƙe nike hajiyar ta sa mai aikin ta ta gyara wa safina kayanta ta jera su a wardrobe ta kuma ba ta umarnin ta jera musu abinci a danin a danin ta amsa da to ta fice washe gari to ma saurare a nan za mu dakata ni ma mu yi fa nake muku fatan alkhairi bismillah